aruwa diya ni ciki daddaka muka yi sai mu niko eh, nan mun ɗobo kalgo mun wanke kunnan kalgo mun sa shi mun dafa yannan mu tarare ruwan yannan mu maishe su cikin tukunya mu sa niƙaƙƙa aruwa ga mu dafa sai mai ya tashi sai a yaye man cikin wata tukunya can ka wanke tukunya ka dabra kuma sai ka yaye shi ka sa cikin wata tukunya na a maisuwa bisa wuta kuma a watsa ware hwari a soye ruwa su hita ma'adu haka muka yi shi me ake yi da man mai ana cin shi don magani gare da yawa duka dai abin da zan dangin miki na ko na ciki ko na waje duka an ka sama addu'a sha kashe shi mutane sun saye watakila sun yaba an sayi an sayi ana son shi kwarai sun yaba da shi kwarai mutane ana son shi kwarai man na addu'a yanzu muna son na wannan aikin da mun ka fara ashe itacen nan na duka kuɗi na nan sassarkahe ba mu sani ba to yanzu muna son duka kuɗin nan mu karkaɗo su kaga ana man addu'a ana man dogon yaro ana man lamti can mun matsa muna son mu samu mu yi ta wannan aiki duka mu karkaɗo waɗannan kuɗi in mun samu muna yin shi da ɗiyanmu da mu duka muna iya mu kama wannan aiki ya hi ɗiyanmu mu samu su tsaya gida ya hi zuwa wata ƙasa waje ana musu walaƙaici ina da har gari waɗanda suka nan suna tuha koyon aikin aduwan nan. Mm. to ko bisa ga wanga aiki na kun taɓa kusanta wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma hukumomi saboda su kai sunan ku gaba a san da ku. awo tabbat akwai meri sun san da mu kuma akwai ƙungiyoyi waɗanda sun ka san da mu da akwai wata proje ma bisa sunan ƙungiyar nan tamu ta ɗauke mu ta zuba mana kuɗi miliyan bakwai muna farmasiyon cikin daji akan kwanci hankali masu dafan nan muka so don muna son aikin ba guda muka so ba muna son ma wanda ba mu iya ba mayan mu su kai mu inda aka iya shi mu mu koyo wani mu kara saboda mata cikin garuruwa kowa ya samu aikin da kama a huta da zaman banza zaman banza shine ga kawo wata hitina